A ranar Asabar 18 ga watan jiya ne hukumar zaɓe ta jihar Jigawa ta gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar 27 wadda jam'iyyar PDP ta lashe kujeru 25 yayin da hukumar ta sanar da soke zaɓe a ƙananan hukumomin haɗeja da malam madori bisa dalilai na tsaro. Alhaji Salisu Sale Indrawa shine kwamishinan ƙananan hukumomin jihar Jigawa. Tunda an zaɓe ku ya kamata a kira ku a faɗakar da ku akan yayin da aka rantsar da kowa idan ya tafi wajen gudanar da ayyukansa to gashi an yi bayani dalla-dalla an yi majalisar dokoki a ƙananan hukumomi daban an yi majalisa ta gudanarwa daban kuma kowa a bashi da masa shugabannin ƙananan hukumomi da kawo kawunsiloli a haɗa kai a tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda ya kamata idan kai bai haɗu ba ba za a samu cigaba taren bitar da ya kunshi kansiloli da shugabannin ƙananan hukumomin da aka zaɓa. honorable michael sabo kansila ne karo na uku daga mazaɓar sindimina ta ƙaramar hukumar birnin kudu gaskiya mun koyi abubuwa da yawa na farko bayan maganar dokoki akwai magana ta dangantaka tsakaninmu da wasu wadda muke aiki tare da su misali sarakunan gargajiya an nuna mana dangantakar mu da abokan aiki da yawa inda kuma ba mu tare da su a kusa ya magarar eh, dangantaka ku da talakawa da suka jefa muku ƙuri'a ai duk wannan abin da ake dama saboda su ma ake domin dama shi shugabanci dole ne ka gaya za ka tsare dukiyar mutum da rayuwarsa da duk abin da ya shafi duk wannan abin da muke akan talakan da ake magana dama shi kuwa alhaji sala magaji da ke zaman sabon shugaban karamar hukumar buji bayan da ya shafi shekaru hudu yana mataimakin shugaban karamar hukumar cewa ya yi. To, yanzu na zama shugaban karamar hukuma amma har yanzu ban karbi hendin oba ba, sai dai kawai ne amfani da dan abin da na sani na baya mafi yawan al'amura a karamar hukuma na san shi. saboda dangantaka mai kyau da take tsakanin mu da ciyaman din so ina ganin da izinin Allah abubuwan za su zo min da sauki kusan dai muhimmin al'amari da ake so mutum ya sani in zai shugabanci ya san amana ya san haƙoƙin da suke kansa sai dai malam khalid s ibrahim da zai kama rantsuwar shugabancin karamar hukumar birnin kudu karo na biyu na cewa yin mulki don kayi zango ɗaya ko kayi zango biyu bai zama abin cewar kasan komai ba dalili ilimi faɗi ne da shi shugabanci haka yake wahala ne girma ne da shi ba shi da yanayin da za ka zo ka ce kasan komai kowa ya kai akwai sabon abubuwa tabbas wanda mai girma gamna ya sa aka dora mu akai kuma uwa uba lokacin da aka zo aka kaddamar da wannan um, bita mai girma gamna da kansa shine wanda ya fara gabatar da kasida a wajen wannan bude bita yayin da nan da sawoyi kaɗan ne ake sa ran gwamna lamido zai mika takardar rantsuwar kama aiki ga sabbin zababbun 25 tuni majalisar dokoki ta jihar ta sabunta dokar tafi kar da sha'anin ƙananan hukumomi ta jihar domin baiwa gwamnan hurumin naɗa kantomomi a haɗeja da malam madori sanadiyar soke zaɓukan wuraren guda biyu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria